Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. sai kuma da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita ɗari da biyu da da biyar ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da kokawa da cewa bangaren shari'a baya taimakawa yaƙi da rashawa. in har gaske ne efcc ta tace lallai an same ka da laifin nan an kai ka kotu in har shari'a za a tsaya a yi bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu zuwa uku ba a yanke kunci ba to wani daga cikin masu fashin baki kenan ta fa katame a kuma tsakanin gwamnan zamfara da 'yan majalisar jihar har an cafke wasu wasu kuma an ce sun matsere daga cikin jihar fararen hula kuma sun ce gwamnati a hiyar mun yi Allah wadai da wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara da kuma hukumar tsaro ta SSS ta ɗauka na kama shugabannin majalisar jihar Zamfara. To za ku je cikakkun rahotannin ciki har da wayar da za ku bugo mana a kan wannan batu, amma yanzu bari mu je ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kafar sadarwar ƙasar Turkiyya ta ce hukumomi suna ɗaukar matakan rufe makarantu masu zaman kansu 626 da kuma waɗansu cibiyoyin ilimi bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Ana alakanta makarantun da limami fetula Gulen da ke gudun hijira bisa raɗin kansa a nan Amurka. Turkiyya ta kuma haramta tafiya ƙasashen ƙetare neman ilimi yayin da ta buƙaci waɗanda ke karatu a ƙasashen ƙetare su koma gida ba da ɓata lokaci ba. kafofin sadarwar kasar sun ba da rahoto cewa ma'aikatar ilimi ta kori kimanin malamai dubu goma sha biyar a kasar yayin da ma'aikata harkokin cikin gida ta sallami ma'aikata dubu tara ma'aikatar kuɗi ta kori ma'aikata dubu ɗaya da ɗari biyar an kuma kori waɗansu ɗaruruwa a ma'aikatun harkokin addini da tsare-tsaren iyali da kuma ma'aikatan ofishin firayim minista hukumar koli kan harkokin ilimi ta kuma buƙaci malamai jami'a dubu ɗaya da da ɗari biyar saba'in su bakwai an kori ma'aikatan ne bayan kama kimanin mutane dubu tara a ankara waɗanda ake tsammani suna da hannu a yunkurin hambara gwamnatin shugaba erdogan gwamnan jihar indiana mike pence fitaccen ɗan ra'ayin mazan jiya na nan amurka da donald trump wanda jam'iyyar republican ta zaɓa a matsayin ɗan takararta shi kuma ya zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa zai wato zai mashi wanda zai mashi takarar mataimakin shugaban kasa zai jawabi yau inda zai bayyana wa amurkawa abin da ya sa ya kamata a zaɓe su shugabannin amurka pence wanda ya daɗe a majalisar dokoki kafin zama gwamnan jihar yana danganta trump da jigon jam'iyyar Republika mai matukar kwarjini ronald reagan wanda ya yi mulkin wa'adi biyu a shekara ta 1980 al'ummar ƙasar kamaru na bayyana ra'ayoyinsu kan sai hancin binciken da ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta human rights watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin ƙasar da yin ba daidai ba a yaƙi da ƙungiyar boko haram wata ɗalibar jama'a 'yar shekaru 26 haji awa wadda ta rasa danginta uku a harin da ƙungiyar boko haram ta kai a garin mora da ke kan iyaka da najeriya shekaru biyu da suka shige ta ce a matsayinta na wadda hare-haren ya shafa ta yi mamakin zargin rundunar sojan kamar da kungiyar kare hakokin bil'adama ta yi da keta hakkin bil'adama a yaƙi da kungiyar boko haram da ta ce babu abin da suke yi sai kisa da fyaɗe da kuma sata ta ce tana ganin kungiyar amnesty international tana da wani mugun nufi na durkusa da ƙasar kamaru domin kamaru da najeriya da chad da kuma nijar dukansu suna yaƙi da boko haram sai dai kungiyar tana sha'awar buga rahotannin keta haki a ƙasar kamaru kawai ta ce kamata ya kungiyar amnesty ta bayyana wa duniya irin akuba da mutuwa da jama'a ke yi a hannun mayakan kungiyar boko haram da kuma kokarin da sojojin kamaru ke yi na ceton rayukansu ebenezer akanga wani ma'aikacin tashar talabijin ta ƙasar kamaru da ya ƙware wajen kai rahotannin hare-haren kungiyar boko haram ya ce irin waɗannan rahotannin za su ƙara kashe gwiwar sojojin da ke ƙoƙarin samar da zaman lafiya a ƙasar da ta rasa rayuka da ƙaddarori a harin ta'addancin rahotannin da ƙungiyar amnesty ta buga ranar 14 ga watan nan na yuli da taken kyakkyawar manufa hanyar da bata dace ba na nuni da cewa sama da mutane dubu ɗaya da ake zargi da goyon bayan ƙungiyar boko haram da aka kama suna zaune ne a cikin wani mawuyacin yanayi da bai kamata ba ana kuma gasa ma waɗansu daga cikinsu a ƙuba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutane da dama sun ɓace a cikin shekaru biyu da suka shige a hannun dakarun yaƙi da ta'addanci a Kenya bisa ga rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar yau Laraba. Bisa ga rahoton dakarun soji sun kama ƙalla mutane talatin da hudu bisa zargin alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta al sai dai ba a tuhumi ko mutum guda daga cikinsu ba. danginsu sun ce ba su san inda aka kai mutanen da aka kama ba kuma ba a bayyana musu inda suke ba duk da rahoton ɓacewarsu da suka kai wa hukumomi a daidai lokacin kuma aka gano gawarokin mutane goma sha uku da aka kama a lokuta baya abin da ya haifar da fargaba kan waɗanda suka ɓace ba tare da wani bayani ba bisa ga rahoton hukumar kare harkokin bil'adama. rundunar yaƙi da ta'addanci a kenya ta ƙara azama bayan harin da aka kai a jami'ar garisa da ya sanadiyar kashe mutane 147 galibi ɗalibai kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murar amurka daga birnin washington dc shugaban najeriya muhammadu buhari na ci gaba da kokawa da cewa bangaren shari'a baya taimakawa yaki da cin hanci da rashawa wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya haɗo mana wannan rahoton Shugaban da yana magana ne a bitar ƙasa da ƙasa ga alƙalai Abuja inda ya ce samun cin hanci a ɓangaren shari'a na da illa marar misali. 'yan siyasa da masu sharhi kan cin hanci da rashawa da lauyoyi sun mai da martani kan wannan lamarin ga ɗan siyasa ya wuci roman bakan daura alkali na dakile nasarar yaƙi da waɗanda ake tuhuma da almundahana in har gaske ne efcc ta tace lalle an same ka da laifin na an kai ka kotu in har shari'a za a tsaya a yi bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu zuwa uku ba a yanke hukunci ba yanzu ga wajen shekara guda ana ta yi haka za su dinga yi suna raba daidai da kuɗaɗen da aka sata haka gwamnatin buhari ta ƙare ba a yanke hukunci ba kana ganin ciro kamar akwai ko haɗin baki ko sakaci lokaci na alkali in ma akwai canji kana ga bangaren alkali ba su sauya ba kenan inda sun canza yanzu da mun je wanda aka daure eh a taho a fafafafa kamar za a yi da an je gidan yari shikenan sai a ajiye mutum babu inda muka ji inda aka ce yau an yanke hukunci an daure wannan ya cinye mana kuɗi babu mai sharhi kan yaƙi da cin hanci bashir baba ya ce lauyoyi da alkalai duk na iya kauce hanya eh ka san fa ana zargin alkalan namu su da batun rashin wannan da cin hanci bangaren shari'a judicial service commission na tabbatar akwai alkalan da suke harara akwai waɗanda suka hukunta hukunta baya kuma akwai bara gurbi har yanzu su kansu lauyoyi masu taimaka ma kotunan nan su zartar da hukunci ko su gano bakin zare ta kansu suke yi ga mutum mai laifi kirikiri ka san shi dama lauya in ka shi. sai ya ajiye maka ungulu ya tsaya kai da fata ya ce maka wannan ungulun fara kuma so yake dole ka yadda a tsaya a ta turanci har da na je magi to a gaskiya akwai bukatar a samu alkalai masu kishin kasa rashawa da cin hanci din nan an san ba nasu bane ya zanto su ne suke kotunan mu ta yadda kowane lauya ma ya zo zai wa zai cika mutane ku kunne da turanci na banza alkalin nan yana iya taka masa birki. Lauya mai zaman kansa Abuja Modi Bakari ya ce in ma ba matsalar zarmiya nasarar shari'un na bukatar kwararrun alkalai. Adda ke hada-hadar kuɗaɗe kamar bankuna da ofisoshin na accountant accountant generals da wasu bangarori na harkun kuɗi. In ba ka samu ɗan wani ilimi ko wata ƙorewa akan wannan ba ƙarshen ta za a kawo maka shaida a gaban kotu ma a ruɗe ka kai alkali ma ka ina za ka kama. Ana iya ba lauyoyi goyon ba idan suka ga alkalai suke karkatawa don yana da wuya lauya ya ɗauki ɗauki takarda ya rubuta ya ce alkali kaza ya yi laifi kaza ko yana laifi kaza muna iya sanin alkalai da suke karkata akalarsu ana kai musu abubuwa da daddare da kuma wanda ake ba su kuɗi su jirkita akalar shari'a ko akalar aiki da adalci akwai wanda muke zargin su akwai wanda muke ganin alama yana wajen su akwai ma wanda muke da dahir ma mun sani wasu alƙalai alkalai ma ba ruwan su karba kawai za su yi kawai idan aka yi hikima ta musamman na yanda za a shigar musu da kuɗaɗe. Dawa dawa gwamnatin Buhari za ta ci nasarar kaiwa gidan yari ne kan kan waɗannan shari'un zuwa ƙarshen wa'adinta a shekara ta da goma sha tara zuwa yanzu dai a iya cewa gwamnatin ta ce ta ci nasara ce ta ɓangaren kwato kuɗi da kadarori da aka kwato daga 'yan zarmiyar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To daga abuja kuma bari mu nufi jihar Zamfara ta fi kace mai tsakanin gwamnan jihar da 'yan majalisar jihar har an cafke wasu wasu kuma an ce sun matsere daga garin don kar a cafke su. Ƙungiyoyin fararen hula kuma sun ce wa gwamnati a hiyar. Murtala Kimanin kungiyoyin sa kai na farar hula goma sha takwas ne suka cimma wannan matsayar bayan wani babban taro da suka gudanar da safiyar yau dinnan a Gusau babban birnin jihar ta Zamfara da suka yi kakkausan suka akan matakin da ake zargin gwamnan jihar da aikatawa. Manir Haidara Kaura shine shugaban majalisar matasan Arewa reshen jihar Zamfara kuma shine ya shugabanci haɗakar kungiyoyin na farar hula a taron. Allah wadai da wannan mataki da gwamnatin jihar zamfara da kuma a hukumar tsaro ta sss ta ɗauka na kama shugabannin majalisar jihar zamfara mun ba wayannan hukuma da kuma gwamnatin jihar zamfara awa 48 da su saki wayannan shugabannin majalisa idan ba haka ba mu kuma za mu yi mobilizing fiye da matasa dubu biyar mu fito mu da kwankwatar mu a bakin tituna domin nuna nuna rashin jin daɗin mu ana gwamnatin demokuraɗiyya ce to wannan cin zarafin demokuraɗiyya ne zan faɗi hujjojinsu kun tushen ya ba su dama su zo su yi wannan don haka mu muka ga cewa cin zarafi ne ko ba za mu yadda da wannan ba ana cin zarafin demokradiyya. to sai dai kwanaki biyu baya wasu matasan sun fito a titunan na birnin gusau suna kushe yunkurin da suke zargin 'yan majalisar dokokin na yi na tsige gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar. Eh, sannan ai yan koren su ne yan siyasa amma ba za ka ga wani matashi wanda an responsible wanda ya shigo yana goyon bayan wannan ba kowa ya sani a cikin jihar Zamfara abubuwan da ake yi akwai cin zarafi na demokradiyya ita demokradiyyar gaba ɗaya ba ita ake yi ba ana yin mulkin kama karya ne na abin da aka ga dama to mu ba yan siyasa bane ba mu da bangare na siyasa mu muna kare demokradiyya kwana uku da suka wuce akwai mitin din da ma suka yi a gidan shi shugaban majalisa haka aka tura su wayannan yan bangar siyasa suka je suka kakkashe motoci kudu hudu na shi eh, shugaban majalisa idan gwamna yana ba tsoro yake ji ba yana ganin cewa abin da suke ba gaskiya ba to a basu su dama da constitution ba su su yi wani challenge sai a je kotu ko wani abu makamancin wannan watakila bayan wannan zanga-zanga da za ku yi ko akwai wani mataki watakila in har abin bai kai karshe ba eh idan muka yi zanga-zanga abin bai kai karshe ba za mu iya zuwa kotu domin akwai dama da muke da ita ga doka ta ƙasa na cewa idan aka yi irin abubuwa wa'annan muna da damar mu je kotu kuma muna kira ga shugaban ƙasa a matsayin shi wanda muke kallo mai adalci shugaban dimokuraɗiyya kuma ubanta muna kiran shi na ya sa baki ga wannan cin zarafi da ake wa demokuraɗiyya musamman a cikin jihar Zamfara. Wannan badakala tsakanin gwamna Abdulaziz Yari da 'yan majalisar dokokin jihar ta Zamfara tana faruwa ne mako ɗaya bayan da a haɗe suka karbi bakuncin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wata ziyarar aiki ta wuni ɗaya a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To yanzu kuma a kan wannan ne za mu saki layukanmu domin ku kira ku gaya mana ra'ayinku game da badakalar siyasar da ake yi a zamfara ɗin wanda kuma shin wannan abu da ke faruwa a zamfara yana faruwa a wurare daban-daban a sassan Najeriya har ma da gwamnatin tarayya ita kanta abin ya taɓa shiga tsakani na abin da ke faruwa a fada shugaban ƙasa da 'yan majalisa. Shin menene ra'ayinku akan haka za mu ji? yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiran farko mun same shi ne daga jihar Kano. Wane ne a Kano? Hello, sunana Musa Shekarari ni karamar hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja. To Musa da mutan Sumaila muna jin ka menene ra'ayinka wannan abu da ke faruwa a musamman ga misali can jihar Zamfara tsakanin gwamna da 'yan majalisu? To alhamdulillahi kinan kowa ne cewar ya san majalisun da muke da su daga na tarayya zuwa na jihohi kusan suna yin abubuwan da suka ga dama ne a halin da ake ciki a demokuraɗiyya take tafiya a halin yanzu ba abin da mu talakawa da muka zaɓo suke yi ba don haka irin wannan abubuwa da suke faruwa kamata su yi karatun na nutsu akan abubuwan da suke yi domin fa irin wannan abubuwan da suke gudanarwa yanzu a kwana ta shi wa dubu biyu da sha tara tana nan tafe za su abu za su girbi abin da suka shuka abin da zai kafa albarkacin bakin ya nan ku tashi lafiya Musa Kekere Rimi karamar kuma yana daga Abuja su tashi Najeriya. To mun gode Musa bari mu tafi jihar Katsina don mun rasa na zamfara da muka samu. Wane ne a Katsina? Ah, assalamu alaikum mai magana Alhaji Lawal Farin shi da ke nan fara mu kuma Dan Jihar Jihar Katsina a Najeriya. To alaikum assalam Alhaji Lawal. Ah, ah, Mama Muhammadu Kabara watan idan muka duba irin wannan abubuwa da ke faruwa a demokradiyyar Najeriya. Hmm. a irin wani abin faru a zamfara to abubuwa ne wanda ke gaskiya mukan magoya ba ta talakawa mu ganin wani abubuwa saboda an da ake ciki a yanzu talaka abin da ke so ya ga ainihin aiki a ƙasa ya ga an mai abubuwan da ya yi kasance nuna rayuwa da mm. ya kasance a tsakanin su kuma su suna faɗa tsakanin su mm. suna ta hamayya tsakanin shi gauna ya ana ana suna suna tuhumar da cewa ya kaje wasu kuɗi ba tare da ya shawara da su ba. Mm. Ga abubuwa ne waɗanda suke abubuwa a wani. Hello. Hello. Zaria mun rasa Katsina to Zaria wane ne a Zaria? tare da Musa da garin Kwangila Zaria. To Musa muna jin ka. Mene ne ra'ayinka? Wato gaskiyar magana wayannan kamar suna nunawa kenan duniya cewar ba san ma abin da suke ba. Nisa. Har zai kai ga a ce 'yan majalisu suna rikici da gwamna ko gwamna ya rika rikici da 'yan majalisu. Mm, waye bai da gaskiyar kenan? Waye bai da gaskiya a cikinsu kenan? Eh, shi ne nake gaya maka nace kaga mu na kasa muna wahala mm. wahalar da muke ciki ka ishe mu amma su suna can suna rikici a tsakanin su maimakon mun zaɓe su ne domin su kawo mana canji ta yadda za mu ji daɗin saukin rayuwa amma abin ya zo mana wani abu Allah ubangiji ya kai mu 2019 za su sha mamaki Musa Kwangila Zaria to mun gode Musa Kwangila Zaria daga Sokoto ah, daga Zaria sai mu je Sokoto to wane ne a Sokoto tana magana da injiniya Amadu Bello Ibrahim Wasan, a tare Talata Zafara jihar Sokoto Najeriya. Ta injiniya muna jin ka menene ra'ayinka game da wani abu da ke faruwa misali ga shan azamfara? To abin da ra'ayi na shi ne a bar 'yan majalisa su yi aikin su bisa ga ka'ida yadda ya kamata su ta Najeriya su san injin kai ne. Hmm. To mun gode sosai injiniya daga Sokoto bari mu je Bauchi kuma salamu alaikum. Walaikum salam. To mutanen Bauchi wane ne? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba muna jin ka. A gaskiya ya kamata eh, gwamnoni su bar 'yan majalisu su yi aikinsu. Saboda kowa aikinsa daban aikin gwamna daban aikin dan majalisa daban. ya hmm. kamata gwamnoni suna shiga aikin 'yan majalisu ba a bar su yi aikinsu kowa ya aikinsa. saboda haka shi ne zai ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar nan kar kowa ya shiga aikin kowa na ta mun gode malam ayuba bari mu tafi fatasko wane ne a fatasko salamu alaikum suna na gambo barau fatasko ta muna alaikum salam malam gambo barka ne eh, wani gaskiya farin ciki ne saboda lamarin da lokacin da suke daɗi ba mai jin kansu talakawa ne suke shan wahala yanzu kuma sun samu saɓani kan al'amarin rayuwa mu gaskiya ba ba abin da za mu ce sai da duk wani shugaba malam gambo ai abin da zalunci talaka eh. Allah ubangiji ya saka mana jiya malam gambo baka tunanin kila abin in yaje yazo zai dawo kan talakan amma dai mu dai mun san duk kusan al'amari inda da zalunci talaka Allah baya bari ta mun gani malam gambo barau fataskun bari mu je jalingo wane ne a jalingo ah, kana magana da awal ne daga jalingo to malam awal muna jin ka daga jalingo eh, wato 'yan majalisu abin da suke bukatar su yi daidai ne don gaskiya gwamnonin najeriya suna raina wa talakawa wayo suna yin abu suna yi abu son ransu ba tare da suna bin dokoki ba sai suna ga su manya ne gaskiya ni ina goyon bayan abun da suke yunkurin oh, to mun gode sosai malam awal bari mu je suleja wane ne a suleja jihar neja kenan ko to muna jin ka wane kace ka alhaji magaji daga suleja to alhaji magaji muna jin ka daga suleja wato wani al'amari ɗan da na na zamfara da gononi dole ne kasa domin da kauna yan majalisar duk ba zaɓen da aka yi ba saboda haka ka ce ba zaɓen su aka yi ba ko me to na ga wannan na su jaban jin shi sosai na so in kara yi mai tambaya kai amma bari mu tafi hello salamu alaikum wa alaikum salam hello yawa mai suna kuna magana da Hussein ne daga Gashaka local government oh, Gashaka local government kana ji na yawa ina jin ka ina ji yawa kace sunan ka na ce haka Hussein Taraba state to Hussein muna jin ka rayin ka daga Taraba na ce ya kamata bar gwamna da eh, eh, 'yan majalisu ko su yi aikin shi eh. to mun gode sosai da ra'ayin kamar Hussein bari mu je lafiyar bare-bare oh lafiya bari bari ya sauka layin ya katse to kana manta muna magana ne akan badakalar da kike faruwa misali wadda ta faru kwanan nan a jihar zamfara tsakanin gwamna da 'yan majalisa inda ake ta takun saka wanda kuma hakan na ta faruwa a mafi yawancin jihohinmu na najeriya har ma da ta hada da fadar shugaban kasa kanta da irin su majalisa ta tarayya gaba ɗaya bari mu je gusau wane ne a gusau eh, kuna magana da Muhammad sani ne daga gusau to dan mutan zamfara ya leko kenan abin da ke faruwa a garin ku me ra'ayinka kai wallahi mu gaba ɗaya talaka da ma'aikatan gwamnati da mu talaka muna goyon bayan 'yan majalisa. Me yasa? Don gaskiya al'ummar jihar Zamfara suna cikin wani hali shi da ba baka zato wallahi sai wanda ya gani. Mm. To me suka 'yan majalisa da kake goyon bayan su? ba albashi. Mm. Har yanzu ma'aikatan local government mm. akwai wanda ba awa albashi ba. Su ƙauyuka su abin magana suna cikin wani hali na tashin hankali na fulani wallahi eh yawa kace yawa bari kace mai sunanka cikakke Muhammad Sani daga Gusau. To Muhammad Sani me yan majalisar suka wanda kace kana goyon bayan su tunda ka faɗi ga matsalar da take kasa. Irin sun gari ba mai tunka yanzu a halin yanzu jihar Zamfara ba mai tunkara gonar jihar Zamfara ya ce mai ranka shi daɗe al'amuran da ke kai da kawo an yi kaza an yi kaza a gyara kan kaza to babu wanda ya isa mai wannan magana kowa bai saurari in ka kula ɗazu wani dan majalisa ya bayani mm. Mm. game da yace in suka je waje ne sai dai yana zuwa minti minti minti ba wanda ba wanda zai iya saurari ba wanda ya isa tsaya saurari mm. kaga dole ne kowa an ka ce kai ne shugaba na al'umma eh. in abubuwa na sutura eh. dole a zauna da kai eh. ko ko ka zauna da talakawa su gaji shi zuwa mu ke dawa su sai dai a waje. To mun gode sosai Muhammad Sani daga Gusau kai ne kuma na karshe a wannan kiran mun faro magana akan abin da ya shafi jihar Zamfara da gwamna da 'yan majalisa da makamantansu. Mun gode da wayarku. To haka yake daga nan kuma yanzu sai mu je mu dan jijjiga jiki tare da wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta gane wato gfa ta fito ta yi tsokaci akan labarin wata tuhuma da wata jarida ta mata na ba alƙalai cin hanci lokacin da kasar take wasannin shiga gasar cin kofin duniya shekarar 2014 hukumar ta ce tana ganin an shirya wannan abu ne don a bata mata suna kazalika take tunanin kai karan jaridar ga kotu akan wannan batu a wata sanarwa da hukumar gfa ta dora a kan shafinta na yanar gizo na cewar ta gano wani labari da wata jarida ta buga cewa hukumar ta bada cin hanci kafin ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya hukumar ta ce wannan magana karya ce yan wasan ghana black stars da masu horar da su su ne suka yi aiki tukuru ya kai su ga yin gagarumin tarihi a kan kasar egypt inda suka lallasa egypt da ci bakwai da uku wanda ya ba su damar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 shugaban rukunin 'yan gada masu shiga wasannin olympic a birnin rio da ake kira chris esofi ya kyautata zaton hukumar olympics ta ghana za ta samar da isasshen kuɗi da 'yan wasan ghana za su iya shiga wasannin olympics 'yan wasa na fannoni daban-daban guda goma sha shida ne suka yi nasarar shiga wasannin olympics da za a yi shekarar shida wannan shine lokaci da ghana ta samu babban wakilci a wasannin olympics tun shekaru goma sha biyu da suka gabata kudade da kasar za ta kashe wurin shiga wasannin shine ya zama babban kalubale ga hukumar olympics ta cikin gida da ma ma'aikatar ministan harkokin wasannin ana saura makonni uku a fara wasannin olympics ma'aikatar ministan wasanni ta ware wasu kuɗaɗe wanda ke ba shugaban rukunin 'yan ganan chris esufu kwarin gwiwa cewa za su samu isasshen kuɗi da za su je olympic wani ɗan damben boxing na ƙasar ghana richard comey zai kara da takwaransa na amurka robert easter jr a ranar 9 ga watan satumba a jihar pennsylvania ta ƙasar amurka don neman kambin duniya na ajin marasa nauyi wato ibf world lightweight a cewar dandalin labarai na bukun boxingnews.com hukumar ibf ita ce ta shirya musu wannan damben don su cike gurbin zakaran wannan ajin dan asalin cuba francis bartlemy wanda ya ajiye kambin a wata da ta gabata a cewar mai hular da kwami da ake kiran shi kan loko ranar tara ga watan satumba hukumar ta ibf ce ta da wannan rana a halin yanzu kafin kila za a samu wani canji nan gaba kuma ya ce rukunin mu nan na kokari don tabbatar da gani an yi wannan wasan a ghana amma mutanen robert easter su kuma suna bakin kokarin su a yi damben a nan amurka. yanzu kuma sai shirin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar amurka na goyon bayan zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta turkiyya bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi da bai yi nasara ba a ranar 15 da 16 ga watan yulin wannan shekara a cewar gwamnatin turkiyya fiye da mutane 200 a kashe yayin yunkurin na juyin mulki kana wasu fiye da 400 suka jikkata a wani taron manema labarai a brussels sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga kasar ta turkiyya wacce mamba ce a kungiyar tsaro ta neto kuma kawa ga amurka inda ya ce amurka na tare da zababbiyar gwamnatin ta turkiyya tare da jaddada cewa shi da shugaba barack obama su nuna goyon bayan su ga gwamnatin shugaba erdogan a daidai lokacin da ake yunkurin juyin mulkin sai dai kerry har ila yau ya yi kira ga gwamnatin ta turkiya da ta bi tsarin doka da oda tare da mutunta ginshikan da suka kafa mulkin demokradiyya a kasar lallai za mu goyi bayan a gurfanar da waɗanda suka kitsa wannan yunkurin juyin mulki amma muna kira da a yi takatsantsan ta yadda ba za a wuce maki da rawa ba dubban mutane ne a ɓangaren soji da na shari'a da sauran wurare aka tsare a turkiya bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba shugaba erdogan ya yi la'akari da damuwar da amurka da sauran kasashen duniya suka nuna kan yadda ake tirsasa 'yan jarida da kafofin yada labarai mallakar 'yan adawa a watan mayu kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya yi kira ga gwamnatin ta turkiya da ta bi tsarin doka da matsayin da aka cimma ta osce da ke kare tsarin demokuraɗiyya da barin ɓangaren shari'a ya ci gashin kansa da kuma ba da damar faɗin albarkacin baki waɗannan fannoni in ji kabi su ne garkuwa ga duk wani tsarin demokuraɗiyya mai inganci kuma suna cikin kundin tsarin mulkin turkiya a wani taron manema labarai a wannan makon mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya jaddada cewa lallai babu wata hujja ga waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin turkiya da aka zaɓa kana ya kara nuna goyon bayan amurka ga gwamnatin erdogan sai dai tona ya yi la'akari da cewa akan samu tarnaki a duk lokacin da aka samu rikicin siyasa a ƙasa inda wasu ƙasashen kan wuce gona da iri wajen yanke hukunci saboda haka ya kira ga shugabannin turkiya da su yi la'akari da matakan da mulkin demokradiyya ya shimfiɗa wanda ƙasar ta turkiya ke mutuntawa tare da al'ummarta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Innar amalta wayoyo kuma da labarai amma a takaice. Haka yake kafar sadarwar kasar turkiyya ta ce hukumomi suna daukar matakin rufe makarantu masu zaman kansu 626 da kuma waɗansu cibiyoyin ilimi bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar ana alakanta waɗannan makarantun ne da limamin fetula gulen da ke gudun hijira bisa raɗin kansa a nan amurka turkiya ta kuma haramta tafiya kasashen ƙetare neman ilimi yayin da ta buƙaci waɗanda ke karatu a kasashen ƙetaren su koma gida ba tare da bata lokaci ba gwamnan jihar indiana mike pence fitaccen ɗan ra'ayin mazan jiyan nan da donald trump wanda jam'iyyar republican ta zaɓa a matsayin ɗan takarar ta shi kuma ya zaɓe shi a matsayin wanda za su yi takarar da shi zai bayyana wa amurkawa abin da ya sa ya kamata a zaɓe su shugabannin amurka Pence wanda ya daɗe a majalisar dokoki kafin zama gwamnan jihar yana danganta Trump da jigon jam'iyyar Republican mai matuƙar kwajini Ronald Reagan. Al'ummar ƙasar Kamaru na bayyana ra'ayoyi kan sahihancin binciken da ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin ƙasar da yi ba daidai ba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. ta muna godiya da kuma takaitattun labaran shirinmu na dare kammala sai kuma da duk-dukun Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A madadin Grace Alheri da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wacce ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu ne wato Daryl Smith sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurkan cewa mu zama lafiya Allah ya tabbata mana da alherinsa.